Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha sube da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata tara ga watan Yuni. a cikin shirin za a ji cewa da alamar dai shugaban najeriya ya sassauta matsayinsa na baiwa majalisun dokoki da bangaren shari'a na jihohi 'yancin tafi da harkokin kudadensu da kansu za kuma a ji cewa gwamnatin najeriya ta bullo da wani shiri na koya ma 'yan mata yadda za su riƙa yi don kada lokacin al'ada ya hana su sukuni Kamar kullum yau ma muna tafa da rahoto na musamman sannan za mu leƙa Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Aisha Sule da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus yadda ta fara bulla a tsakiyar china ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya a cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta jami'ar harvard da jami'ar boston da asibitin yara na boston bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya daɗa karuwa a watan Disamba lokacin da beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya who game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da covid-19 hotuna na nuni da ɗaya daga cikin asibitocin da aka bincika tiyawun an ga abin hawa 285 a wajen ajiyar motoci cikin watan oktoba shekarar bara wanda ya nuni da karuwa da kashi 67 cikin ɗari. idan aka kwatanta da shekara ta 2018 inda aka ga abin hawa 171 kawai. Binciken ya kuma nuna karuwar zuwa asibiti da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da covid-19 ba amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta ɓilla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi 'yan ƙasar new zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin murnar kammala killace su sakamakon ɓullar cutar coronavirus. bayan sun shafe sama da watanni biyu suna kulle wanda ya janyo harkokin a kasar suka tsaya cek. Prime Minister kasar Masindar Ardern ta sassauta dokar da aka saka a watan Maris inda ta ɗage dokar hana taruka wanda ya hada da na bukukuwa da wasanni amma iyakokin kasar za su kasance a rufe. Kasar ta New Zealand ta samu adadin masu dauke da coronavirus 1,504 da waɗanda suka mutu mutum 22 daga cikin 'yan ƙasa miliyan 5 kamar yadda ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins ta nuna a yau talata. a iyakokin kasar New Zealand bangaren Antarctic da ke da alhakin gudanar da bincike da ya danganci yanayi. Ta faɗi yau talata cewa za a dakatar da ziyarar mazauninta a Antarctica don gudun yaduwar cutar COVID-19 a wajen kasar. Bincike ya nuna kulle da aka yi a faɗin duniya ya hana miliyoyin mace-mace daga coronavirus. A yau Talata dangi da abokai suka yi wa George Floyd bankwana na ƙarshe a jana'izarsa da za a yi a birnin Houston makonni biyu bayan mutuwarsa a hannun 'yan sanda abin da ya sake tada zanga-zanga a birane da dama a nan Amurka 'yan sandan birnin Houston za su yi jerin gwano su raka tawagar zuwa birnin Pearland inda za a binne Floyd a kusa da kabarin mahaifiyarsa. An kunna wutar zauren majalisar birnin a daren jiya Litinin da kalar ruwan kwai da zinare kalar makarantar da Floyd ya yi domin nunawa da tunawa da rayuwarsa. Sauran birane sun bi sahu da kunna wuta da wannan kaloli da suka hada da biranen Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York da sauransu. An ba wa sauran jama'a damar karrama Floyd ta ƙarshe jiya Litinin. inda dubunnan mutane suka yi tururuwa a majami'ar Reis wurin da aka buɗe akwatin gawashi. an kuma yi addu'o'in tunawa da shi a biranen minneapolis da kuma rayford north carolina ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya da al'ummar ƙasa ne a hong kong suka fito don tunawa da zagayowar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka gudanar da tarukan zanga-zanga a manyan kantuna bakwai a faɗin cibiyar kasuwanci ta asiya a yau talata masu zanga-zangar sun rika rera waƙar demokradiyya suna rike da rubuce-rubuce da ke cewa 'yancin kan hong kong da kuma a ba Hong Kong 'yancin gashin kanta. Gwagwarmayar wannan lokaci, 'yan sandan kwantar da tarzoma sun gudanar da bincike akan mutanen da ke wurin ake zanga-zangar. Kuma sun kore su da su bar wurin da cewa zanga-zangar ta saba wa ka'ida za kuma su kama su. An kuma kama wani da ya yi wa 'yan sanda tsayayya. Masu zanga-zangar suna kuma rika rera waƙar ɗaukaka Hong Kong taken gangamin. Ganin dokokin tsaro da China take shirin kakabawa Hong Kong, wasu na ganin ba za su daina wannan gwagwarmaya ba, amma za su canza taku. Za a zartar da dokan ne nan da 'yan watanni masu zuwa. Ranar tara ga watan Yunin bara, wasu 'yan kasar ta Hong Kong suka gudanar da zanga-zanga ta lumana don nuna kin jinin dokar da za ta ba da damar a kai 'yan kasar China don yi musu shari'a. gwamnatin wancan lokaci ta dage akan zartar da dokar wanda hakan ya tunzura al'umma suka gudanar da zanga-zangar koriya ta arewa ta ce za ta katse dukkan hanyoyin tattaunawa da koriya ta kudu a takun tsama na baya-bayan nan da ke tsakaninsu masu sharhi akan al'amura sun ce wannan na cikin ƙoƙarin Pyongyang na gaban kanta ta ƙara zaman doya da manja da ke tsakaninsu da Seoul. daga tsakar ranar yau talata koriya ta kudu za ta katse ta kuma rufe layuka hudu na hanyar sadarwa wanda ya hada da na ofishin jakadanci da ke iyakokin kasashen hanyar sadarwar soji na gaggawa da hanyar sadarwa da ke tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma ofishin shugaban kasar koriya ta kudu in ji kafar sadarwa ta kasar koriya ta arewa a cewar kamfanin dillancin labaran mallakar kasar Wannan shine mataki na farko na katse dukkan hanyar sadarwa da kasar Koriya ta kudu domin kauda abubuwan da ba su da muhimmanci. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu kin jinin kasar da ke watso musu rubuce-rubuce akan iyakar ƙasarta. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu kin jinin ƙasar Koriya ta Arewa da ke watso mata rubuce-rubuce akan iyakar kasarta. Sun taɓa mutuncin shugabancin ƙasar. suna mana izgilanci ga martabar mutanen kasar in ji kcna a makonnin baya koriya ta arewa ta nuna rashin jin daɗi ga waɗannan rubuce-rubuce da suke aikawa ta balan-balan a nata ɓangaren koriya ta kudu ta nuna matuƙar damuwa inda ta ce za ta kawo ƙarshen wannan halin a ƙoƙarinta na gyara tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Inda za a ji cewa murna na neman komawa ciki ga majalisun dokoki da bangaren shari'a na jihohi, saboda shugaba Muhammadu Buhari ya wani abu mai kama da sassautowa game da matsayin nan nasa na cewa za su rika tafi da harkokin kudadensu da kansu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. ga dukkan alamu a najeriya murna tana neman ta koma ciki bayan da shugaba muhammadu buhari ya tabbatar wa gwamnoni na najeriya cewar zai dakatar da aiwatar da manufofi ko tanade-tanaden da ke cikin kudirin dokar nan ta goma da ya rattabawa wa hannu wadda ta baiwa majalisun dokoki na jihohi da bangaren shari'a da ke jihohi iko na cin gashin kai musamman na mallaka kudaden su, kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadar a yi ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar najeriya abokan abubakar malami wanda shugaba buhari umurta ya gana da waɗannan rukunan gwamnonin domin ɗauka matakin da zai kawo canja ko lashe aman da ya tun farko na cewar za a baiwa waɗannan rukunan gwamnati ikon cin gashin kai ya ƙarin bayani dangane da wannan matsayin da aka cimma. wannan taro dai na rabin bahasi daga ƙarshe ya haddasu gajiya amma dai an samu ittifaki tsakankanin gwamnoni da bangaren gwamnati tarayya akan cewa maganar da ta danganci cin gashin kai daga bangaren majalisu na jihohi da kuma bangaren ma'aikatar shari'a na jihohi al'amari ne wanda tsarin mulki ya tabbatar da shi saboda ka babu jayayya akan tabbatar da wannan tsari amma gwamnoni sun gabatar da bukata na cewa a bi bahasi a ba da dama ta tattaunawa akan tsare-tsaren da za a bi domin tabbatar da wannan cin gashin kai daga bangaren majalisu na jihohi da kuma bangaren shari'a na jihohi saboda haka yanzu damar da ke nan ita ce an ba da dama na a tattauna a tattauna ba ta hanyar jingine tsarin mulki ya zo da shi ba ta fuskar cin gashin kai a tattauna kan tsari hanya da jadawali na aiwatar da abin da yi wannan cin gashin kai saboda ka kungiyar gwamnoni ta kasa za ta gabatar da shawarwarinta da tunaninta a kan tsare-tsaren da ya kamata a bi kuma gwamnati za ka diba idan aka diba ɗayan biyu ke iya haddasuwa in ma gwamnati ta tsayu akan abin da ta gabatar a matsayin ta huskar ita wannan doka mai lamba goma ko ko ai mata gyaran huska ko ko ai mata ƙari domin tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin abu ta huskar tabbatar da shi cin gashin kan da ake fata To amma wannan ba ha ganin duk wasu dabaru ne watakila ake kokari a yi cewa a hana jihohin nan baiwa yancin cin gashin kai ga majalisun su da kuma hukumomin shari'a nau'in jihohin shi yasa ake wannan kan gaba kan baya. To ba na gani saboda kamar yadda ka sani wasu daga cikin jihohi musamman sun riga sun yi gaban kansu na tabbatar da wannan tsari kamar yadda aka tabbatar da shi ta wasu oda kan wato ta wannan oda ta goma. Saboda haka biyar da aka yi dai abu guda zai tabbata shine cin gashin kai ya tabbata ga majalisoci na jihohi shin gashin kai ya tabbata ga hukumomi na shari'a na jihohi kuma shugaban kasa zai duk abin da ya kamata na ganin da ta abin nan da tsarin ya tabbatar ya tabbatar da shi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to a gaida umar har yanzu dai muna abuja inda gwamnatin Najeriya ta bullo da wani shiri na fayyace ma 'yan mata matakan da za su rika ɗaukawa don ganin cewa yanayin haila bai hana su sukunin karatu ko sana'o'insu ba. Halima Abdulra'u Gariki Rashin fahimtar ilimin tsaftar al'ada na daga cikin matsaloli da ka iya illata lafiyar 'ya'ya mata a yayin jinin haila saboda yadda ake bukatar mace ta kasance cikin tsafta a lokacin. Baya ga koke-koken masu fafutuka da dama a fadin Najeriya kan rashin kula da ilimin tsaftar al'adar 'ya'ya mata. Gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin ba da tallafin kayan tsaftar al'adar mata saboda a samu mafita kan matsaloli da suke fuskanta. Ministan harkokin da suka shafi mata Honorable Pauline Talent ta bayyana mahimmancin kaddamar da shirin da haka. muna ne muna kokari domin mu tabbatar yan mata sun samu wannan taimako daga ministry na da gwamnati gaba daya domin kuwa yawancin yara yan mata saboda rashin samun wannan menstrual hygiene part ba su iya zuwa makaranta. Colin Talent ta mika bukatar al'umma su shiga cikin lamarin taimakawa 'ya'ya mata kan kayan tsaftar al'ada domin gwamnati kadai ba za ta iya ba sai da haɗin gwiwar su. Domin gwamnati ita kadai ba za ta iya ba. Partners suna taimakawa amma muna son kowa kamar manyan mata a community nata sai ta adoptin 'yan mata biyar na yi alkawari kowane wata zan ba su goyon baya. A wani bangare kuwa ambasada Rikayya Muhammad ne rajin kare yara da matasa ta bayyana cewa. Wannan rabe-raben abin fat um, ɗin da gwamnati ke yi, ni da gaskiya a waje na ba zan ce ba abu ne mai kyau ba. Amma abu ne da ya kamata a ce sun fara creating awareness su karan kansu. sannan kuma a tabbata cewa wannan faɗin da ake da ya kai ga mutanen da suke abin nan suke nema da wani bi akan kara mai karfi karfi ne dan already mutum ke zama in an urban area ya rasa ilimin sanin sanin shifar ko kuma wani abu ba amma anata bangare jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa miss lisbeth jayol ta buƙaci masu ruwa da tsaki su haɗa karfi da karfi wajen taimakawa gwamnati domin kawo sauyi da ake buƙata a wannan fannin ministan harkokin da suka shafi matan Mande ta kaddamar da tallafin ne a ƙauyen Kado da ke birnin Abuja a ranar da aka ware domin duba ci gaba da aka samu a fannin tsaftar al'adar mata tare da haɗin gwiwar jagora cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa domin taimakawa mata a lokacin jinin haila saboda tasirinta a gare su a zahiri lafiyar kwakwalwarsu da dai sauransu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar corona virus mai lakabin covid-19 ke shafa shine fa fannin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da ya kai ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar da za su koma ba kamar ma yadda alkalman hukumar ra'ayi ilimi da kuma al'adu ta majalisar Dinkin duniya wato unesco ke nunawa miliyan ɗalibai ne matsalar ta covid-19 za ta shafa wanda hakan ya tilasta wa kasashe daukan matakan kan da garki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantun to wai kowane hali ma kananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu ga da ta bakin wasu ɗaliban. sunana usman lawa kuna karatu a ba mu karatu to me kuke yanzu muna zaune muna dan yin revision muna dan taba takardunmu a gida yanayin karatunmu yanayin cutan da ya shigo ba mu samun mu je makaranta yanzu wani ne cuta coronavirus wannan yana shafan ku a yana shafan mu sosai tunda da ya hana mu zuwa makarantu usman me zaka ce kan karatun tv na kuna kallon tv muna kallo sosai muna ganewa ok me suke a tv yana ana karantarwa da mass english da makamantansu a ina A TV Godel. Eh, to kuna bi? Muna bi. Ya suna? Ali Ibrahim. Ya ba zuwa makaranta me yasa? Batu wannan cutar ne izo yana mu zuwa makaranta amma yanzu muna tattaba karatu mu a gida. A gida kuke karatu? Mm. Dama aji nawa kake? Primary 6. To ba ana karatu a TV ba kuna kallo? Eh muna kallo sosai. Ya suna? Suna Abdulaziz Ibrahim. Yanzu ya kuke karatu? yanzu dai sakamakon wannan cutar mun daina zuwa makaranta sai dai muna karatu online kuma ka san abun da aka ce ba wai kana ganin malami yana ganin ka ba ko za ka fahimta ba za ka fahimci shi sosai kamar idan malamin yana gaban ka ba online kenan ake koya muku yanzu eh. to na ji kaman akwai katun da ake ma a TV kuna kallo na TV ko radio eh muna bibiya insha Allah To ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku ɗalibai? Gaskiya ya shafe mu sosai domin muna gab da rubuta jarabawan kammala sakandare cutar na ya bullo aka dakatar da mu gaskiya mun ji takaicin shi a wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo wato online ko kuma visual learning yayin da kasashe irin najeriya suka koma karatu ta rediyo da ma talabijin mutum da ko malamai ke ganin fa da saurari na aka ba malam abdulhamid dahiru adam bomo wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ya ce wannan tsari na karatu ta rediyo da talabijin na da amfani to amma kuma ai akwai da gizo ke saka to gaskiya fi lahi wannan cutar corona ba inda ba taba ba a fannin rayuwar yau da kullum dan adam a matsayina na malamin makaranta ta taba al'amarin abin da ya shafe ni sosai da sosai domin ina koyarwa a sakandare kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu wato second term ya kusa ya zuwa ƙarshe ana gab da a fara ma yara jarabawa wasu makarantun suna gab da fara wasu kuma sun fara ba su bai sun yi kwana ɗaya ba sai kuma ya zama wannan abin ya zo zama an kulle makarantun gwamnatin jihar kaduna ba ta yi kasa a gwiwa ba karkashin jagorancin mai girma mahan nasiru ahmad rufa'i ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba ko da dai ba su yi sun kama ɗari bisa ɗari ba amma dai sun samu mahimmai wato wanda za a ce wanda suke sune essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama masu masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu ya zama kenan su a e, e, wannan ita gwamnatin ta jihar Kaduna ta tanaji koyar da ɗalibai ta hanyar kila misali za a iya cewa online sannan kuma ga talabijin. ga, rediyo ana gabatar da koyarwa sosai akai-akai. To ban matsalan da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online din nan ta rediyo ko talabishin ko abin da ya kama da haka shine in akwai mutum ma yana da rediyon kenan ko yana da tv din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba to in mutum ya zama yana da shi ma to zai zama kuma eh, wutar lantarki shi kuma matsala ne yayin da mutum zai zama eh, eh, ya kunna yana sauraro ko kila yana cikin sauraro a ɗauke wuta ko kuma lokacin za a gabatar da shirye-shiryen an ɗauke wuta ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an ɗauke wuta mutum bai samu eh, yaran da ake don su ɗin sun saurara ba to in kuma dama misali gidan talakawa ne ko matsakaita karfi to zai zama haga in rediyon sai an sa batir ne to mutum yana kokarin na cefane ne to ina kuma yake ina zai kai mai da hankali bari ya sai da sa a rediyo ɗalibi a ɗan shi ko ƴan shi ta ji waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su to sai dai kuma wannan matsalar mata covid-19 ba wai kaga ga ƙananan ɗalibai ta tsaya ba domin su ma jami'oi abin ko ya shafe su ko da yake wasu jami'oi ma zaman kansu tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo Dr. Lawan Hamisu Angwangoye ba malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'o'in Najeriya wato jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bayyana halin da ake ciki a yanzu. Cutar corona COVID-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi ah, da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a ya shafa inda ya zama dole wajibi ga ƙasashen duniya suka rufe makarantunsu amma abin bakin ciki anan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a ƙasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu wato yin karatu ta hanyar yanar gizo to wannan shine nuna ma mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya inda a ce jami'o'in najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkar wannan matsalar kwanabara da bai shafi ilimi na jami'o'i ba amma bakin ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yadda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya rinka a kamar yadda yake faruwa a kasashen duniya to dokta ko shin me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar to kamar yadda ka tambaya cewa me za a yi a wannan eh, irin wannan lokaci to abu ne mai sauki in dai har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubuwa wanda za a samu dukkan abubuwan da ake bukata shi kuma zai zama zai kasance kuma haƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin da su ma su tabbatar da wannan abubuwa a waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanar gizo an yi shi kamar yadda ya kamata ba na bane mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a najeriya suna kamanta irin wannan sai dai ba a yin shi ne ga baki daya ga dukkan ɗalibai wanda yake wanda waɗanda suke karatu a wannan jami'a ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fitar da wani tsari ba yayin da wasu jihohin kuma tuni suka ɗauki mataki to ko ta suma biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki mr solomon kumanga daraktan yan labaran gwamnan jihar adamawa ya bayyana irin matakin da suka dauka da kuma nasarar da ake samu. gwamnatin adamawa ita ma ta ɗan matakai in ka duba a gidan rediyo mai hoto na mallakan gotel gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma yaran makarantar gaba da firamare da na makarantar bai ɗaya ana ba su darussa akwai kuma a kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yin a abc wanda ana yin a atv duka wannan ana samar da ana cika alkawura ne wanda aka yi banda haka ai kafin mu zo nan a makarantu yanzu a musamman inda ake kwanciya makarantu da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana yanzu ana ba su lokacin da ana gida ko kuma kafin da tafi ba kafin da ya tafi kafin da ya tafi mm. sa'annan kuma ai tuni ka riga ka san cewa shi makarantu yanzu um, kama daga firamare um, eh, eh, da kuma makarantun gaba da firamare duka gwamnati ta sa kyauta kuma ta sa tilas ne 'ya'yan mm. shiga makaranta kuma kyauta koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin soma ce da ɗalibai a gidajensu batun da ke koci gaba da jace kuce a kasar ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ɗan kasar Brazil ɗin da ke buga club ɗin Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa cewa da Thiago Silva da ke kasancewa kaftan ɗin wannan ƙungiyar. Inda a yau talata aka samu labarin cewa sa ta Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa ba za ta sake ba shi wani kwantaragi ba bayan ya shafe shekaru takwas a PSG Paris Saint-Germain inda ya buga ƙalla wasanni uku da goma Thiago Silva ɗan ƙasar Brazil ya iso ne a club ɗin na Faransa. bayansa daga a sai ta kasar Italiya a shekara ta biyu kuma shekarunsa na haihuwa 36 ne inda zai kammala kwantaragin sa a ranar talatin ga watan Yunin wannan shekara da muke ciki idan Allahu ya kai mu dan wasan dan kasar Brazil ya so ya ci gaba da buga club din na PSG Paris Saint-Germain amma hukumomin wannan kungiyar suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a kawo sabin jini da za su canje shi a matsayin mai kula da ba da garkuwa ga mai tsaron gida mai lamba biyar. A yau talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar Brazil ta bada sanarwar janye takararta na neman shirya wasan kwallon kafa na mata na duniya a shekara 2023. Dalilan da suka sa hukumomin kasar na Brazil ɗaukar wannan matakan shine halin da kasar ta samu kanta a lokacin nan na fama da cutar coronavirus ko kuma covid-19 ko kuma covid-19 sai dai kasar Brazil ta ɗauki alwashin bada goyon bayan kayanta ga makwabciyarta cewa da kasar Colombia wadda ita ma ke neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ba ta damar shirya gasar ta kofin duniya na kwallon kafa na mata a shekara ta 2023 hasalima kasar Japan da takar haɗin gwiwa tsakanin Australia da New Zealand ko Nouvelle Zealand su na neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA din ta ba su damar shirya wannan gasar idan Allahu ya kai mu a shekara ta 2023 shi ko magajin garin Madrid na ƙasar Spain ko Spain ya ba da sanarwar cewa shirye birnin Madrid yake domin karɓar wasan ƙarshe na bana na gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai na kulob kulob inda da kasance zakaru a ƙasashensu. Wannan ko kamin ma UEFA ko hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai ta bada tsari cikakke na yanda wasannin da suka rage tun daga aji na ƙungiyoyi goma sha shida inda UEFA hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai za ta ɗauki wannan mataki da za ta wallafa ma duniya a ranar goma sha bakwai ga watan yuni nan da muke ciki na wannan shekara 2020 a can baya dai birnin istanbul na ƙasar turkiya ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai iyefa ta zaba domin karɓar bakuncin wasan na champions league na karshe na bana sai dai rashin samun tabbas daga hukumomin ƙasar turkiya sun sa hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai iyefa canza ra'ayinta da neman wani birni wanda ke iya karɓar bakuncin cin wannan gasar duk da yake hukumar ta kwallon kafa ta nahiyar turai iyefa a hukumance ba ta da hitowa ta yi wannan bayani ba magajin garin na birnin madrid na spain ko spain cewa da luis martinez almeida ya ce shirye birnin madrid yake na ƙasar spain ko spain ya ba mara ɗakumiya domin karɓar bakuncin wannan karawar ta ƙarshe ta wasannin kwallon kafa na champions league na club da su kasance zakaru a ƙasashen turai na wannan shekara ta Kamarin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus da ta fara billa a tsakiyar china ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya a cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta jami'ar harvard da jami'ar boston da asibitin yara na boston bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin wuhan tun a watan agusta shekarar bara wanda ya daɗa karuwa a watan disamba lokacin da beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya who game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da covid-19 da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta china baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a wuhan a disambar shekara ta 2019 masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da covid-19 ba amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta ɓulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha sile da ta taya na gabatar da shirin da julie leras reshen wacce ta haɗa mana sautin ta koba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa wasalam huta lafiya